sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء قبار كثير القرآن من جرمى أولنا لنا تقوم شاهدوك قوة رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu. Lissafin Nasara ɗan Mishan yau muna biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Har yanzu bayan Allah suna cire dukiyarsu suna taimakawa marayu. Allah ya taka musu da alkhairi mu ci gaba da tallafawa marayu Allah zai tallafa mana mu ci gaba da tausayawa marayu Allah zai tausayawa ƴaƴanmu ranar da za mu koma zuwa ga ubangiji mu shiga kabari mu bar ƴaƴanmu a baya Alhaji Gwani Murtala 313 Beirut Exchange wannan na san shi wani gangaren ne yana cikin limamai da suke ba mu sallar tarawihi a wannan masallaci in ya fara karka tilawa kuma sai abin da zai ta nuna to bayan da kuma yake ga wasa a tallafa wa marayu da naira dubu ɗari to Allah ya saka wa alarama da alkhairi wannan kamfani nashi Allah ya ƙara wa kamfanin albarka Allah ya ƙara musu ƙarfin jari Allah ya sa daga Beirut da Chad wata ramuji ya bude wata fara banki da musulunci wani bawan Allah bai ambaci sunan shi ba ya yi kowa marayu gudunmuwar kudin yana dubu ɗari Allah ya san shi Allah da shi da mu da sauran da suka taimaka wa marayu Allah ka kai mu aljanna ka su ranar tashin alƙiyama Allah ka yaye mata dukkan abin da yake damuwa a gare shi ka haɗa shi da dukkan alkhairi kar ka bari ya ga bakin ciki a cikin ta ko cikin dukiyarsa to daga nan sai maryam kabiru turaki maryam kabiru turaki ta aiko wa marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu arba'in allah ya kaka mata da alkhairi in tana da miji allah ya masa albarka in tana da iyaye a raye allah ya masa albarka in sun riga mu allah ya rubuta su da rahama in tana da 'ya'ya allah ya masa albarka daga nan akwai mega mine global limited ga alama wanda masu ran kamfani ne mega mine global sun aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu allah ka saka musu da alkhairi allah ka ƙara wa jarin su albarka da inda za su zuba jari su samu riba allah ka gwada musu allah karka bari su ga asara a cikin dukiyarsu akwai ishaq ibrahim gaidan alhaji ishaq ibrahim gaidan ya yi ko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu biyu da allah kai masa albarka kai wa sa albarka kai wa rayuwarsa albarka ya allah karka bar shiga bakin cikin ya shiga kabari da mu da shi allah ya sa firgita ta ranar tashin alkiyama muna karkashin inuwa al'arshi wasu bayan allah su goma sha biyu sun aiko marayu gudunmuwar naira dubu ashirin ashirin sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ɗari biyu da arba'in Allah ka duke su albarka ka marayu su albarka Allah ka san su ka biya musu bukatun su dukkan alkhairi Allah ka san su dukkan wani bakin ciki ka yaye musu wasu bayan Allah su goma sha daya sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma goma naira dubu ɗari da goma Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duke su albarka ka rayuwar su albarka Allah ka azurta mu da su da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna fi dawsi ranar tashin alqiyama wasu bayan Allah da suka bada gudunmuwa daga naira 200 har zuwa naira biyar sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira 354 ya Allah dukkan waɗanda suka bada wannan gudunmuwa ka san su ya Allah duk alkhairin da kake ba bayan ka na kwarai ka ba su duk da kake yayewa wa ka na kwarai Allah ka yaye musu ya Allah bukatun su na duniya duniyar lahira Allah ka biya musu masu ko sadaka na masallaci sun ba da gudunmuwa ta naira dubu shida ya Allah ka saka musu alkhairi da wajen su albarka abin da bayan Allah suka tallafa wa marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da tamanin da biyar Allahu akbar ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ba zai gushe bai na hada mu da alkhairi matukar ba mu gaji da taimakawa marayu ba lamba ta account din marayu 000 455 3753 zan maimaita 3004553 banki is bank account name jibius opens and less privilege foundation abuja allah ya samu dace amin Allah raba na ta muna cikin suratul anfal ayi na muka fana wa alamu annama أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله وأن الله أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وانا آية كما تكون آية ما تبنزل وبريد da suke gwada wa mai imani ya rika yin takatsantsan Allah ya wa alamu ku sani annama amwalukum lalle dukiyar ku dukiyar da muka sha da kuka tara wa auladukum da ƴaƴanku ƴaƴan da kuka haifa Allah yake fitnatun jarabawa ce fitina ce dukiya da muke tafi mai tarawa a ba girin girin ba sai bai mu sani wannan dukiya da Allah ya danka a hannun jarabawa ce jarabawa ce daga wajen Allah madaukakin sarki ya gaya ya za mu yi wannan dukiya za ta sa mana girman kai wannan dukiya za ta hana mu mai wa Allah biyayya wannan dukiya za mu ciyar da ita ta hanyar da Allah ce a ciyar da ita duk dukiyar da baka kai mai ita aljanna ba sunan wannan dukiya asara sunan ta asara ba sunan ta dukiya ba amfanin dukiya shi ne ka kai ta aljanna na sha faɗa muku kuma kun gani da idanunku ku je sauriya irin wannan lokaci ku ga abin da zai ba ku sha'awa ku ga amfanin dukiya masu kuɗi suna nan sun yi foundation foundation yanzu ba ramadan ya zo ba za ka je kawai ka ba da sunanka a foundation a ce ma ranar kaza za ta zo idan ka zo sai a ɗauki buhun shinkafa a baka a dau jarkar mai a baka a baka katan na taliya a baka katan na indomi a baka katan na madara a baka buhun siga a baka bombita a baka milo a baka gudi-gudi za a da baka kayan abinci da wani lokaci zai sheka wata shida a baka cin sabi talakawa ne ba dare ba ranar suna zuwa suna karɓa akwai mai arzikin da zai fito ya zauna in Allah ya da talakawa da sun kai sama da mutum dubu sun taru za a ciro da buhun kudi ne a kwanci gwargwadon abin da Allah ya ba shi ikon ya bayar wani zai bada riyal dubu dubu akwai yin ya da canja nan riyal dubu daya a yanzu ya gani yana nawa akalla ya kan yana dubu ɗari na talakawa ci layi wanda ya ce dubu ɗari kun yana da yawa haka za a rinka rabawa tun safe in azahar ta yi a bari a yi sallah a ci gaba illa asar ta yi a bari a yi sallah a ci gaba har magariba sadaka ce wa bayan Allah ka je haram ka ga mutum ya da sufura ya ɗauki yara aiki aikin su su kawo kawo baƙo suna kawo shi ana baki abinci lallakin ka ake ana jawo ka mu kuma kowa da yan langarsa babba da ƙarama ya ja ƙofar falo ya sa ya kulle ranar guda daga ke sai ya yi Sai na za a samu albarka sai na albarka za ta shiga amfanin dukiya shine a ciyar da ita ta taimaki al'umma muna ƙara mai ne ta kira ya ku masu arziki ku cire dukiyarku ku sai kayan abinci ku raba wa talakawa fi sabilillah wallahi Allah zai ji sai mu yayi mana bala'i da muke ci ya ku masu hannu da shuni ga watan shiga aljanna ya kama duk ƙofofin aljanna maganar da nake da ku gaba da su a da suke duk ƙofofin jahannama Allah ya sa an kulle su duk wani kiriminal shaidan Allah ya sa an daure shi Allah ya ce aljanna in dai baka shiga baka ka jawo kan duk damar da ake bukata ya baka me muke jira ina masu arziki mutu ku bincika shiga kuje talaka nawa talakawa nawa ke kai azumi yanzu ba su da abin da za su yi da baki da shi talakawa nawa ina yan siyasar mu tun da aka yi zaɓe nake to bana akwai hatsari aka ce nisa na ce yan siyasa ma masu ɗanyi ya talaka siyasa siyasa ka taimakawa wa talakawa to yanzu a yi zaɓe wanda ya ci zaɓe yana cewa yi eh, to mun ci zaɓe, amma ka mu ci ko muka san nawa muka kashe mun sha daka saboda haka kowa mai hakura ba zai kuwa daka a cikin ramadan ba dama saboda zaɓe da yayin zaɓe an gama wanda ya faɗi kuma dama haushin talakawa yake ji da ya gasa ce tsiyayi yanzu kuka fara gani ba kuka kada ba to lahi da zai kwaddalata rike kwaddalarka dan da kun taba ganin wani azumi da aka yi aka bar talakawa a bushe ba sadaka ba ko ba tallafi kamar wannan a irin wannan saba akwai mutumin da sai na yi masa addu'a abdulaziz ya ne abubakar shakiman mafara wallahi ko ba ka so sai ka mai addu'a na kai kayan abinci da ya saya ya raba wa al'ummarsa shinkafa na gani a social media na gani a jaridu na tuntuba da dama sun ce magana haka take shinkafa trailer ta shinkafa trailer ɗari biyu da arba'in ba buhu ba trailer trailer ɗari biyu da arba'in kuma wallahi a ciki ba bani ko buhu dai ba karkace a to ai dole malam ya bayani wata gila a tuzo rudin nan shi ma an tura mashi ko buhu ɗari ya yi kulo da su ko buhu ɗaya ba ba na shi saboda ya san ba na cikin masu san a ba su shinkafa su dafa ne yin za ka kawo da ka kawo da abu amma ba shinkafa shinkafa sai rika kawo mu araba wa talakawa araba wa jama'a bayan Allah suna kuma akwai masu kawo muna rabawa Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya musu albarka amma baka kawo mana shinkafa da ku dafa ba Allah ya tsallaka da mai da za a tafi bakin mu da bushin kafa mu wuce wani wuri to wani zai ce to ai yan siyasa ne ai kudin ba kai da sai suka samu su ba to ina don da sai suka samu su sadaka dara yadda suke suka samu su su kaɗai suka samu ina sauran da ne zaɓar da kowa ba shiru kowa sai kace mushriki ya ji shiru ya sha ruwa ku kalli kama yadda aka bari za za ka ya kori gura da shinkafa suna dan zagayawa cikin gari a je wannan masallaci a dan aje a ce a dan rabawa talakawa tun da aka yi zaɓe kamin a shigo ramadan yanzu kuka zagaya kuna gana yin wannan Allah ka gafarta mana eh mun za ka kawo ba shinkafa za ka kawo na adamu ya yi shi ya san da ya kamata ka <laughs> Allah ka ta mana to dukiyar da fitina ce me ce ce fitina ce wallahi amfani da ka taimaki addini ka taimaki al'umma ka taimaki al'umma banda wannan ba ta da wani amfani ka mutu ka bar ta aikin banza ne ya jami'an mani'an wadda haruyar muku mufakiran min ayi badin fihi ya zurukuhu jama'ata malan fafakir hal jama'ata lahu ya jami'an mali ayyaman tuntuku ya kai ɗan a tara a ɓoye ga kwanakin ka na ƙarewa kwanakin na ƙarewa kwanakin da suna karewa sai kokarin jarawa kake yi tana da akawun a first bank akwai a second bank akwai a third bank akwai banki na hudu akwai na bakwai akwai na tara ga fixed deposit ga abin nan ga ko ina an tara in ana magana kana to ai mu yanzu dan majama ba sai da lissafi yake ba ai da tsoron mu za a yi yanzu in ka san yadda yake rere to mun ji yayin rede talakawa su shaida ka taimaki talakawa kana ta tara kuɗi ga kwanakin kana karewa kullum tunaninka ƙara ɗaukar matakan tsaro akan dukiyarka to ka tara ka tara kuɗin amma ga tambaya tsakaninka da Allah ka tara kwanakin da zaka cinye kuɗi duk mai alfahari ya tara kuɗi ya tara kwanakin da zai ci kuɗi bai tara bai mai ba bai tara sai daga cikin magabata ana ba shi labarin wani multibiloriya ya tara kuɗi ya tara ya tara abin da ya fara tambaya shi ne to na je ya tara ya tara kwanakin da zai ci kuɗi aka ce bai tara wannan bai ce to ma jama'a shi aikin banza ka bai tara kuɗi ba ba ya'ya ne da mata ba a ci gaba da kara musu wallahi ran da ka mutu ana mata ka a kamari in ta yi kokari ta gama ɗan kukarta na kwana uku za ka ji an fara lissafi har ya nuna lissafi za a fara lissafi za a fara akwai wacce wallahi ba ta gama yadda ba aka zo aka samu ta sa kida ta sha kwalliya ta sha gaba ta kashe ɗauri tana ce rawa ana sha ku ji tsoron Allah kwan na farji ke mutu ko idan ba ki gama ta tsira ku daina wannan magana ni wannan mutu da ta kwato min yanci ni aure da yanci ta kwato mu kamin ya mutu ya ɗau miliyan ɗaya ya bani bai taɓa ba babban kyautar sa naira dubu ɗari biyar in dai kyauta zai bani yanzu sai gashi ton na farko da aka kawo miliyan ɗari ba kaɗai sabon duniya ta samu kai kuma kana ina kana gaba idan aka fara kawo mata kuɗi suka fara shigowa wallahi da za a zo a shawarce ta a ce hajiya alhaji daga cikin kabari a taro shi dawo duniya kusan me za ta ce wallahi cewa za ka ku bar shi Allah ya ƙara mai yadda ba abin da ya dame Allah ka gafarta ma yaya fitina ne jarabawa ce Allah ka ba mu rubuce wannan jarabawa sai Allah ya ce na gaba da rama wa anna Allah indahu ajrun azim Hmm? يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم نعم والله ذو الفضل العظيم الله يا الإسلام يقول لك إيمان إن تتقوا الله أو تجدوا أن لكم إكياد وجه الله سيجعل لكم فرقانا Allah zai sanya muku alfurkan, na da alfurkan, malamai su yi mata fassara guda uku na fassara ta farko ya ji Allah kun furkana, ai ya ji Allah kun makharaja Allah zai sanya muku mafita duk halin da kuka samu kanku a ciki shi ne ya ji Allah kun furkana. malamai suka ce ayar ta yi daidai da ayar da Allah sun sarki ce wa ta yattaqillaha ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ليه الاستثناء النبي محمد؟ sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarabe shi da matsayin rayuwa ba a shi a gida haka ake ta fama ana cikin wannan haƙuri ɗansa guda ne sai cikin nafa suka dauke shi ita kuma uwa da aka ɗauke ɗanta daga nan dare da baki dare da cin abinci sai rusa kuka yanzu matsalar ta zama guda uku ga talauci ga shi an rasa ɗa sannan ga tashin hankalin iyali sai je samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka lizinci abubuwa guda uku ka lizinci istighfari ka lizinci salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka lizinci la hawla wala quwwata illa billah na'am wannan sahabi yana dawa ya ce matar ke mata kuka yake ba ga aiki ya samu ga asani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba nan da suka dubu ba wallahi ba su gushe suna yi ba sai ga shi ana kwakwata gida da suka je suka bude kofar gida sai suka ga ɗan ne ya dawo da kai mutumin sai ne gaban da ya bani. ya ce baba ya kai yaro ya ke ka dawo dubawa da zai yi a bayan yaron sai ga shanu da raƙuma da tumaki da bai san iyakar su ba yace waɗannan fadagai na ka samu ce waɗanda suka sace ni suka tafi da ni sai su ɗaure ni da za su da to yau sun sha giya sun bugu sun ɗaure ni sun kwanta suna bacci Allah ya taimake ni na kwanta kaina na da da gudu su kuma dabbobi sun saba da ni sai suka biyo ni ni ko zan iya kora su na koma ba ta kaina na ga yadda aka rufa ƙarfin gida tare da ni da zai shi da wanda ba za mu taba ba sai an ga tambayo a dai wannan babban magana ce a ji ayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatawa kan da tije a da sunna mm-hmm. yayin yanzu da magana fatawa ba ta zo ba sai ce yi da ba na san za a yi haka wai mai sallar dare ya kace an gafarta maka yace da ba na san za a yi haka ana zuwa yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamin annabi magana sai ga wannan aya ta sauka Allah ya ce wa man yattaqillah duk wanda yake yi dokokin Allah ya ji Allah ko makaraja Allah zai sanya masa mafita da tijo na Allah ya tara mana mafita ko ya tara mu shi ya tara sai Allah ya ce wa yarzuquhu sannan Allah zai azurta shi min haizu da ya hada ta da bai tsammani hmm. da Allah tsohon arziki ya zo sai da ba tsammani ko bai zo ba manzo Allah ya ce halal mana ajiya a shafar bai so lafiya to da wannan ne malamin suka ce in tattaqullaha zai ji Allah kun furta in dai zaka kiyaye dokokin Allah to duk halin da ka shiga sai ya ji alullahu ta makharajan da za a burma kasan bakwai a ruso sama ta bakwai sai ya ji alullahu ta makharajan Allah sai ya saba maka mafita fasara ta biyu yaj'al lakum shurqanan suka ce ai najatan wa nasran in dai kuka kiyaye dokokin Allah duk sanda za ku kara da abokan gabanku Allah zai sa ku yi nasara ku tsira Allah zai ba ku wannan sahabbai da suka kiyaye dokokin Allah suka yi wa Allah biyayya aka kara da su a yakin badar Allah ya ba su nasara da tsira ko bai ba su ba ya ba su najatan da nasara to Allah yana ishara wannan nasarar da ya ba su a badar ba nan za ta tsaya ba in dai za su ci gaba da jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah daga nan har ƙasa ta dare to shi kuma Allah a cire yake zai ba su nasara zai tsiritar da su Allahu akbar fassara ta uku in ta taqul na ilaha Allah kun furqanan shine faslan bainal haqqi wal batil abin da ake ce furqan shine rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya in dai dan Allah kake yi kana kokari ka kiyaye dokokin Allah bakin gurgurdan ka to ba bai halakar da kai hmm. duk za ka kunso bidiya aka zo maka da ita Allah zai baka wani tabaran hangen nesa da ka yi tsakanin ka gane cewa fatar da kai ake su, wannan ba shirya ba ce ah. duk inda shirya take sai Allah ya kai ka ka gane ta duk inda fata yake sai Allah ya nuna maka shi ka samu daman kauce mishi abin da ke bada wannan shine jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah ah. shine yadda Allah ko furqanin hmm. Allah ya ce wa yukaffir ankum sayi'atikum sannan Allah zai kankare muku zunubanku wa yaghfir lakum sannan ya gafarta muku wallahu zul fadl al azim sarkin ma'arusun falala da mai girma ya Allah ka ba mu falalarka amin sai Allah ya ga gaba da rama وإذ يمكر بك الذين كفروا wa أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله mun je جيم جيم يا كعبين ya fara. daga mutum daya yana ta ƙara ƙarfi ƙara ƙarfin nan da yake kuma sai gabar arna da addini ta ƙara ƙarfi daga na ka ci gaba da azartar da mutum ba irin azartarwar da ba musu ba an kai lokacin da aka killace musulmai a wuri daya aka hana kowa mu'amala da su wanzami ma ba a dai musu aski ba ko da kuɗi duka ƙabilu larabawa suka yarjejeniya kai addini nan ya gaza ba lokacin da ake tsananin yakar addini ana azabtar da masu rauni sai in ka kalla sai ga musulunci ba zai kai ba to amma addinin Allah ne Allah kuma ya alƙawari addinin sa ya kai ko ina hmm. da Allah ya tashi fara ƙarfafa addinin sai wani abu ya faru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi a gindin ɗakin Ka'aba sai ga Abu Jahil manyan arzan baka ke ko manyan gari to duk da suke babu wanda ya sai taba su yana zuwa ya ratso ya ratso sai da ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau manzon Allah zage rashin mutunci duk kalmar da za ta iya fitowa bakinsa ta rashin mutunci ba wacce da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi annabi bai ce masa kana ba annabi bai bai ba shi mu shakka ba shi ya zagi annabi ya zaga ya zaga har ya gaji da zagin annabi bai shakka ba wannan bai ce shi ba sai dauko itace sai da kima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya fasa kan manzan Allah ji daina zo sannan ya wuce ya tafi manzan Allah da kyan ba shi can sai ga hamza lokacin hamza ba musulmi ba ne hamza ibn abdul mutalib amma rasulullahi sallallahu alaihi hamza matashi ne jarumi a maka gaba daya babu wani matashin da zai iya karawa da hamza saboda jarumtakar shi yasa yakin badar babu wanda yi wa kafirai banna kamar hamza Wani ibn utba sai da ya tambayi abdurrahman bin Ya yace wane ne wannan kan da ya sa wa kansa alama da gashin jimina wani ibn utba yace haza hamza yake har da ke sai wani ibn utba ya ce haza huwa allazi fa'ala min a fa'i wannan shine wanda ba irin aika aika da bai mana ba ba irin kisan da bai mana ba a fagen dagar ba wanda ya mana na kamar shi saboda jaru ne Hamza yana dawowa akwai wata mata da baiwa ce aka yanta kawai sai ta zo da gudun hamza hamza yana kan doki ya ce lafiya ta ce zai amfani ka kana barazana wa mutane da jarumtaka duk inda aka tashi maganar matashin jarumi sai an ambace ka amma a ce abu jahil ya zo ya ci mutuncin dan uwansa ba ka ita daga komi yanzu ya amfani ka kai da mace ne ne bambanci ya ce abu jihar yake mutu da wana ya ce baka ji abin da ke faruwa ba duk maka taɗin da ake yi kenan ba abin da muhammadu ya mashi yana tsaye kawai bakin ɗakin ka'aba yana yi wa mutane magana kawai ya zo bayan ya masa zagi ta uwa ta uba wannan bai ishe shi ba sai ya fasa kansa kuma ya kama hanya yana cewa ya bugi banza babu abin da zai faru kana dan uwan manzo Allah a masa wannan a cikin garin nan kana dan to me amfani kai na amfanin zumunci ka zo kana magana kai jarumi ne kai da Allah ta ka ta dinka gaya masa maganganu hankalin sai ya tashi to ba take balle rubuta da duka ga ko ba rago ki fara da mu kawai sai fusata yana fusata da gurin bai zarce ba sai wajen Abuja ne yana ita ya sami ki ana kewaye ana dariya ana kayi yau fa kayi magani shi yana farawa aka yi sai ya bar garin nan koyi da wannan abin da ya zo sai ga hamza ya zo yana zuwa ce kai kai ne ka zagi dan na, har da duka hamza yana rike da baka an san baka hmm. da wannan itacen bakar da ya ki abu jahil sai da ya jefar da shi kasa kan ya fashe fiye da ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jini ya kwarara Hamza ce daga yau ka tsara taɓa muhammadu kwanan ka sun kare sai na yi maganin ka ya ce kuma saurara ka ba baka sani ba tun da abin ma ya zama tsiya to ni ma na musulunta daga yanzu la ilaha illallah muhammadu rasulullah daga ran ya wuce neman manzon Allah sallallahu alaihi to musulunta har ta da hankalin makka dan musulunci ya samu wani babban jigo ya samu ne wani jigo babba ku saurara ku bayan an yi wannan da kwana uku sai wani abu ya sake faruwa sai dina umar ɗan saddam Allah ya ƙara masa a lokacin da musulunta ba ranar ya fusata fusata ta ƙarshe ya ce yau sai ya kashe muhammadu duk abin da zai faru a maka tire ba amma yau za a yi ta ƙari to amma duk da haka sai na umar akwai abin da ya taɓa faruwa da ya taɓa shi ya ce a ranar ne karo na farko da ya fara sha'awar musulunci a rayuwar shi da dare ya fito majalisa su da suke jira. akwai majalisa da suke da ta manyan garin maka da ba kowa ya fiye wurin ba ta su ce sai wanda ya kai yake zama a wurin a da shi ya je ya zo na duk abokan fira ba kowa duk abokan fira ba kowa to ya za a yi sai wuce ɗakin saba yana ɗakin saba sai hango annabi yana zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce yawa wai mutumin nan kai yau zan ganyen zaurin da yake yi tunda bai san na riga shi zuwa ba akwai astarul saba wani riga da ake sawa ɗakin saba sai shi ciki amma yana lekowa yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi manzon Allah ya san ko wani a cikin rigar Ka'aba ya buya ba daga zuwa ya kabar harama ya fara sallar nafila ya kamo suratul Fatiha ya karanta ta daga farko zuwa ƙarshe bayan ya kai suratul Fatiha sai kamo suratul Haqa al-Haqa mal Allah ba karanta mana ayoyin farko a suratul بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كلمت ثمود وعاد بالقارعة فأما تعود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا مكر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاب نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله أكبر wato sura tana da in ana karanta ta kaji kama ita karanta wa kala sai na umar yana cikin boye cikin riga ta ke kama yana jin Ya ce da ka ce alhaqa malhaqa wa ma adara adraka malhaqa sai ji kuma an sa gudu guduma an dake zuciyar ya dai daure ya fitowa annabi na ci gaba da karatu a wannan sura sai zai da Allah ce innahu laqawlu rasulin إنه لقول رسول كريم الله يتدل القرآن النام magana ce da wani manzo mai daraja ya zo da ita daga wajen ubangiji sai na mara cewa wallahi sai jiran sa ya baci yake da Allah dube shi yana waka wai amma wai Allah ne ya kawo annabi da yana da mutum ci da karatu shi sai karanta aya ta gaba wa ma huwa bi qawli sha'ib qalilan ما تؤمنون كما قال الله يقول وما هو بقول شاعر قرآن ده بابا غير مواقي بس amma kalilan ma tu'minu kadan ne daga cikin suke imani sai na mura a in faɗi magana a cikin zuciyata sai kuma daga can ka ba an sa yace to duk yadda aka wallahi kai boka ne in ba boka ba ya kake ka san abin na faɗa a raina har ka iya ba an sai a ya karanta aya ta gaba wala bi qawli sahi qalilan ma da annabi wala bi qawli wannan ba magana boka ba ce amma kalilan ma kadan da cikin suke wasuwa sai lamarin yau za a yi ta ya ce da zan faɗi magana a raina in ka yi ta ka gani to daga yana ka samu shi tun da ba waƙa bane ba boka bane sai annabi karanta aya ta gaba تنزيل من رب العالمين sai wannan Allah ya ce tanzilin wannan Qur'anin saukakke da min rabin alamin da ubangiji ta kai. sai na wani ce wallahi ban taba sha'awar ajiyar musulunci ba sai rana ya ce a ranar wani abu ya shiga raina shi wai abin nan kan ko gaskiya ne to amma daga baya kuma aka dawo aka ci gaba da ba dai musulun nan to ran nan sai ya fusata ya rauta koli ya ce yau zai je kashe muhammadu a yi ta kakari duk abin da zai faru a makka sai dai makanta koli kawai ya kama hanya yana sauri ya nufi gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hanyarsa falak hu nu'aymun bi abdullah akwai wani ana ce masa nu'aym dan abdullahi na'am sai har da sai na umar wallahi daga kallon sai na umar ya gane akwai matsala da ya kalli fuskar umar da yadda yake rike da takobi ya san aika aika za a yi aiki ya san ba lahiya wannan yasa sai tare sai dawo Umar yace aina ka'ab ya ibn al-Khattab ina ka rufa ne ya kai da dan kada sai da kuma ya kalle shi a fasashe yace uridu an azhaba ila Muhammad annabi farraqa amran quraish wa abadinaha hatta uriha an-nas min sharri yace daga nan ba zai burge ba zai wajen muhammad ya rarraba kan Qurayshawa ya kawo mana rikici muna zaune lafiya a gari ya zo ya ya hazu ya hana gari zama lafiya allolin da ake bauta shekara da shekaru duk ya zo ya aibanta su ya zanzage su ya ce ba za a bauta musu ba ce hmm. wallahi wannan shirin da ya zo da shi daga yau mutane za su cuta an gama da wannan kashe shi zai na mai ce to ai in kashe shi ka kara kallo rikici ne yana da dangi da yan uwa a banu hashin idan ka kashe shi su ma kashe ka za su hmm. sai na wani kallon shi ce la ubali bi an yaka tudu ne za ka tarzo ya ce wannan ba matsala ba ba ne na kashe shi ba bukata ta biya me zai biyo daga ba wai a kashe ne shi wannan ba damuwa ba ya dai muke yau kowa ya huta ka ji mai sai na ayyukan ibn abdullahi ya ce da sai na uwa halarta ayatul yamma da kana da hankali ko ya kai dan kaɗan sai na mura ce arzu na gona ta zai da sai ina fata in zama cikin masu hankali da hankali na rau sai na yake mace shi al'aqilu man bada bi shanihi wa shani baitihi qabla shani ghayri mai hankali zai warware matsala yakan fara warware matsalar da ta shafe shi wacce ta shafi gidansa tani ya tafi warware matsalar gidan wani sai na riga da wannan magana ba yace ma za ta ani bi zalik me kake nufi da wannan magana sai ce inna ukhtaka fatima wa ibn amika sa'idan qad aslama wa taba'a muhammad idan baka sani ba musulunci har ya shigo shi gidanka dan uwarka yar uwarka fatima fatima bintul khattab da mijinta wanda shi ma dan babbanka ne ko zin braza naka ne sa'id ibn zaid dukkanin sun musulunta sun bi muhammadu to kamin kashe muhammadu ai sanan ya kamata ka fara Allahu akbar to za ka izala take yi wa yan bid'a sai kana faɗa da izala kamar duniya za ta tashi wallahi ya ka an kara kawai sai uwar gida kawai ta karbi ta karbi ta shige izala kan ka sarki yana an ga faɗi izala sai ji amai saboda gaba da izala sai ga mata mai martaba ta dinka hijabi daga sama har kasa yace hajiya mai nake gani haka ce me faru mai martaba wannan hijabi sai ka kiyar izala ta tafi da mai ce ke izala ce suke kwarai menene izala ni makaranta ma makaranta izala zai shiga suke karanta da qur'ani da hadisi mu wanda mutanen nan wanda wake wake banza ba abin da suke yi wannan rashin hankali a zai bai musu sarki ce ina lillahi wa zai san zai bace da kuka ba yace zahabi ya yana cikin rubin asiri ki tona mu asiri ana jihar Kaduna Allah kun ba zaman nan ba kuma fadi gare Rif an ya ɗauke ce su hajiya ina cikin rufin asiri ke tona mun asiri duk gidan nan ba da yin zana sai ke shiga izala shi sai make da kuka hajiya kake da ta mai martaba far a matsa mu wala aka maza maza ba da sauran yin izala da ke gidan nan dan ba ni kada ke yin izala a gidan nan sirge ce ba ki kadai bace ta ce kwarai ce hadda ta ce hadda ali ko zama ne ali babban nan sarki wannan yake sarki mutu shi zai haku jira ashe an kuje da sarki mun cinye bai sani sarki ya ce inna na inna lillahi Ali Ali ya sa yace zo Ali zuwa guje wai daga kai kai ba dan izala ne sai ce haba mai martaba ba wani abu ne izalan nan ba ba a karanta Qur'ani da hadisi ya aiki da shi shine fa ake cewa izala sarki ya ce ta tabbata ta tabbata ta tabbata wato shi ma sarki ya da shi a da Qur'ani da hadisi aiki da shi da me sarki ya ce billahi da bidai zara gidan nan sai na ga duk gidan ya taro ya ji haji ya tsaya daga can duk wanda da yi zala ne ya tafi wajen hajiya da duk wanda yana tare da ni wani gargajiyatu da gargajiyatu ya taho wajena sun sa abin da ya ma sarki mamaki gaba ɗaya gidan aka wajen hajiya ƙwara ɗaya mai wajen mai martaba akwai wani yaro karami sunansa muhammadu sarki ya saba da shi sun shaku sosai din da sarki yake muhammadu yana wuri sarki ga muhammadu shi ma da wajen hanya ya wuya kama hannun muhammadu ya rige yana haba muhammadu nawa ya kankaka tafi ka banne muhammadu ya kwace hannun sai ta cike ne mai martaba sunna sunna sunna sunna yadda zai mutu ya za yi zaƙin bakin tsaye da su ba bakin mu ne ke da zaki ba ayar ce ke da zaki takwai takwai in ka ga an karanta maka gane ba ka da rabo ne a wajen Allah ashe sai na umar yana da yana zafin kai yar uwarsa Fatima bintul Khattab ta musulunta tauba shi shi eh ah, Sa'id hmm. ibn Zaid ya musulunta sai ka lido ai yake ba matsala zan je in kashe su sannan wuce in kashe Muhammadu duka uku za ta kare a yau ba mai kwana a cikin daga nan sai juya da gidan ya tafi gidan fatima kun sa abin da ke faruwa wai sai za a fitar da muje mu daidai kada sai na wani shiga gidan wa abin da ake cewa red handed sai ya zama akwai wani sahabi da ake cewa kabab ibn arad kabab ibn arad makarantun Qur'ani ne ya je yana koya wa ƴar uwar da mijinta alqur'ani mai girma ana karatun Qur'ani ne sai na Umar ya fado daga nan sai na ji kira kamin su akar ya dirko ai ana jin motsin sai na Umar ana ramba ya fita da gudu ya sami yadda zai doya ya san shi kan aka lura da shi kwanan sa sun tsari sauran matar da mijinta takardar qur'anin da ake karantawa aka buri sai dawo yana shigo ya kalle su yace ma hadin ne haina ma allati ya ana ko kan shigo yana jin wani abu haka yana tashi bin jin me ake fara menene ina jin wani dan guguri guguri kira kira haka ban san menene ba menene to kallon yace ma tafi da shi'a inna ma la tahaddath ba abin da ka ji guna magana ne ke ga za su nila masa wayo ya ce ba da na kadi a kubar ni ma'ayi mun ni abdullah an na kuma kadi a tilar tuwa wata ba ma muhammad idan ba ku san a tilar tuwa ya turu ku san ya riga ya ce no ai ta abdullah ya ban labarin su biyu da daga kuma musulun da kundin muhammad kamin ta ankara mijin nata sai na umar da ya bar kulli guda ɗaya jefar da shi kasa ya hau kan cikin zai fara duka yar uwar ta zo ta sheki mijinta sai na umar da ya banka ta kan ta haɗu da katanga sai da kan ya fashe jini yana zuwa wannan mai ana ta taso da jini a fuskarta ta kalle shi ce bala laqad aslamna wa taba'ana muhammadan fasna mashi tace eh din mun musulunta din mun bi muhammad duk abin da zaka yi ga jini ga mai duka sai na ya san yadda wannan baiwar Allah ke tsoronsa wani irin addini ne ne ne abin da ya bata irin wannan forest wannan abin ba abin wasa ba wallahi jikinsa sai sai sai ta daga kan mijinta ya ce ku ba da abin da kuke karantawa ya gani ta ce ba za a ba ta ya saboda mai ta ce saboda kai mushriki mushriki kuma na jasa ne wannan takardar mai tsarki ce ba mai karanta ta sai mai tsarki sai na hudun yana mamaki wannan yarinya ke gaya mashi wannan magana ce to ya za a iya samu sarkin sarkin ka jirka wanka yace a kai mu ruwa da wanka aka kai masa ruwa wanka biyu ce to kuma da tsara shi yana so ya ga wai ne wannan abu ya san wai banza ba ta kai zogo kasuwa in ji ma'aushi ya ce kuma haka ruwa baya tsani banza hmm. me yake faruwa wani irin addini ne ya canja wannan baiwar Allah ta zama haka ba ta tsoron koli akan addini sai aka ɗauko aka miƙa shi yana duba sai ga ayoyi guda goma na farkon su baha ana ran makaranta mana ayoyi بسم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الله أكبر تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء da وإن الآيوي da كرمت التوحيد العقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شو دام yana yana ba yana har ya kai ƙarshe Allahu la ilaha kalmar shahada sai na wani na ji wannan sai daga kai ya kalli. su ya ce haza kalamun jami haza ne ta libanin kama ta kuli ƙuraish ya ce wallahi wannan magana ce mai kyau ba maganar banza ba ce kamar da ƙuraishawa ke faɗa da Allah ku nuna mai da Muhammadu yake sallallahu alaihi wasallam da mun sha Allah ya biyo yanzu ya samu kowa da zai fito ko bai samu ba to zan ta ce ka ba min ara ya fito yace da arada Allahu bika alkhaira ya umar hakika Allah ya da alkhairi wallahi biya mun ji annabi yana addu'a yana ya Allah cikin mutanen nan guda biyu wanda ka fi so ka sa ya musulunta da musulunci ya ƙarfi ko Umar ɗan Kaɗa ko Abu Jahil ya Allah wanda shi ka fi so a cikin su ya Allah ka ƙarfafa musulunci da shi ka sa ya musulunta ashe kai Allah yake so kai Allah yake so ƙarfafa musulunci da kai yace ina Muhammad yace yana Darul Arqam a lokacin wani gida ne a ƙarƙashin dutsen safa nan manzo Allah ke shiga da sahabbai su kulle annabi yana koya musu karatun Qur'ani ba ya daga murya ba ka iska daga murya ya ce muje, ana zuwa ya rubuta koba sahabbai daga jin bugun kofar hankalin sai tashi wa ke buga kofa ya ce Umar ibn Khattab sahabbai suka ce an samu matsala wanda Allah ya sa da tsawon kwana ya yara wani sahabi ta sai shekar ku bude kofar sai dai malla a lokacin mun ce har da ya mutu da kwana biyu ko kwana uku yana wuni yana jin wanda magana ya miƙe yace da wuri ya kafa da kulfa fa in jaa bi khairin falhamdulillah wa in jaa bi sharrin aqatuluhu bi sayf alladhi jaa bi Allahu akbar ya ce ku balle in bude masa kofa in ya zo da alheri alhamdulillah inda sharri ya zo takobin da ya zo da shi da shi zan sare kansa ka ji manyan zakoki guda hamza ya je bude kofa sai da umar yana shigo hamza ya kula sai na umar ya ce ma ja a duka yanar kasa me ke gaskafe da kai ya kai dan kasa sai na umar ya ce je ito da otu ne Allahu Akbar. Yake na zo ne da sunanta. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله. communication.